Wannan lamari da ya auku ne a ranar Litinin da ke zama ranar hutu ga ma'aikatan gwamnatin Najeriya inda jami'an hukumar DSS suka kai samame ofishin Sislak cikin manyan motoci ba tare da kai wata takarda ba kafin gudanar da hakan yanayin da ya matukar kada kungiyar sakamakon kyakkyawan dangantaka da ke tsakanin bangarorin biyu. Awal Musa Rafsanjani shi ke zama babban jami'in kungiyar ta Sislak. Mun yi mamaki gaskiya na zuwan su musamman ba tare da neman gayyata ba ko kuma ba tare da sun sanar da mu ba kuma a cikin hutu kenan inda sun samu damar shiga ma da wata watakila muna zargin cewa ko za su je su kwashe um, kayan aikinmu ne to mu ko sun shiga ba wani abu da za su gani saboda ba muna yin wani abu ne wanda ba daidai ba kuma ba ma yin wani abu da ya keta dokar kasa ko kuma yake ake gani kamar wani abu ne na kiyyar gwamnati illa kawai duk abe waɗanda muka wallafa suna ma da shi don muna aika musu mai duk littattafan da muka wallafa da kasidu da mujalloli dukka idan muka muna kai wa jami'an tsaro don su gani don su gyara don su san abin da 'yan kasa suke cikin da shi a damuwa. Masanin shari'a barista Musa Arife ya yi bayani kan matakan da ya kamata a ɗauka ta fuskan doka kafin kai samame ga duk wani wanda buƙatar hakan ta taso a kansa. Security agency suna da rai su sacin ɗin kowane ne so long as suna da search warrant a hannunsu idan ba su da search warrant a hannunsu suna da arrest warrant kuma wannan mutumin yana wannan wajen kawai za su nuna search warrant din ne ko arrest warrant din su kama wannan mutumin in ba su nuna search warrant ba to wannan yana nuna arrest din ko search din su is illegal baya kan doka a wani bangare kuma barista Buhari Yusuf ya yi karin haske kan wannan batu dan DSS sun tafi a ah, ofishin Sislak sun je neman bayani bayani jami'ai ko kuma a sun kama wasu da suke tunanin suna da laifi ba su yi laifi a tsarin Najeriya ba duka kama mutane yake bukatan dole a tafi kotu a ji a karɓo takardu ba. Lawan Baba Oto da ke zama tsohon jami'in da ke ba da shawara kan sha'anin tsaro daga jihar Filato ya tofa albarkacin bakinsa da haka. A matsayinsu na masu aiki ta karkashin ƙasa wajen bincike su DSS kamata yi idan da akwai wani abu da suka gano na almundahana ko na cin zarafin wani ko na tozarta wani wanda su a nasu wannan kungiya ta haɓaka yaƙi da cin hanci da rashawa sai wa wani to a nan akwai abu biyu da ya kamata a ce an yi su ba muna gyara wa jami'an tsaro ayyukansu bane a'a muna ba da shawara ne domin duk mun shafi aikin tsaro kamata yi a rubuta musu takarda a ce abu kaza da kuke zargi menene hujjar ku a kai sai su ajiye su a baza a teburin DSS din a gani ba duk da bamu san menene kuma yake kasa ba kafin bayani ya fito kawo yanzu dai hukumar bata bayyana dalilanta na kai wannan sumame ba mun kuma yi kokarin jin ta bakin shugaban hukumar ta DSS Yusuf Maga gidaje bici lamarin da ya ci tura. Sai dai a cewar Awal Musa Rasunjani tuni kungiyar ta aika wa shugaban wasiƙa. Mun rubutawa shi a shugaban wannan hukuma ta DSS wasiƙa kan cewa ya yi bincike kuma ya tabbatar da kan cewa kungiyoyin sa kai musamman waɗanda suke fafutukar yakin kara haƙƙin bil'adama da yaƙi da cin hanci da rashawa da neman gaskiya da adalci a Najeriya a daina takura musu a daina ci musu mutunci a daina hana su sakata don a tabbatar da kan cewa an samu ingancin demokuraɗiyya da kuma gaskiya gaskiya da adalci a Najeriya. Wasu masu fashin baki da ina ganin cewar wannan sumamai da aka kai wa kungiyar baya rasa nasaba da hukumar DSS na yi wa kungiyoyi masu sa ido kan ayyukan da suka shafi cin hanci da rashawa bita da kulli ne sakamakon yadda kungiyar Sisla ke yawaita tsoma baki kan ababen da suka shafi almundahana a kasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.